tare da shi hmm. to ni tun a farko ana aka fara samun matsala kaga mutum ya yi shuhura ta dalili da ta dalilin wa'azi da sauransu ana ganin shi babban malami ne na sunna maimakon ya da zaburar da kanshi ya yi karatu da sauransu ya kara fahimtar sunna yadda ya kamata har sai ya zo daga baya ya yi wa mutane banna hmm. sai a zo ana danganta bannan zuwa ga harin sunna wannan a karon farko kenan hmm. sannan kuma a karo na biyu idan an fahimci wannan shimfiɗan shi kan shi eh, eh, shi alƙalin idan ka kalle shi daga ga ah, kamar yadda mutane ke faɗa ne mutane na da hankali so kan fahimci inda mutum ya dosa ah, in ka kalle shi za shi kawai dai ya za a yi a sanya mutane da ya siraha ah, da sauransu wanda wannan ba ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam bane babu inda uslubi ni na da'awa na annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wasu ya kasance a irin wannan tsari tun daga nan daga san cewa an sauka akan turba hmm. addini gaskiya ne kuma gaske ne kuma addini jad ne hmm. addini da gaske ake yanzu ba wasa ake ba idan na ce gaskiya ake yinsa ba yana nufin ko da yaushe kasance cikin zafi da sauransu amma addini ba surutai na shashanci surutai na barkwanci ba ne addini addini ba barkwanci to shi yasa kuka ga ban dawo ba kuma na ɗan yi tafiya amma cikin ikon allah na dawo to shi ne sai na amfani da wannan dare wannan lokaci don na yi tsokaci akan tsokacin da na fara yi da farko dai yan uwa muna da wata ƙa'ida muna da wata ƙa'ida kuma wannan ƙa'idar ko ba a musulunce ba akwai ta ballantana kuma addinin musulunci da ya fi kowane addini tsari mukan kakkasa malama bisa jajircewarsu da yunkurinsu da ƙarar da rayuwarsu gurin yaƙar bid'a da tabbatar da sunna ta hanyar in suka samu zalla mukan iya musu uzuri uzurin da ba za mu wanda baya yaƙar bid'a da shirka ba wannan shine aikin hankali kuma shine aikin ilimi kuma shine yake da ƙa'idodi a cikin shari'a musamman a manhajin ahli sunna ƙisar mutanen da suka je yaƙin badar da kuma abin da ya faru da hatib bin abi balta'a na fitar da sirri da ya yi zuwa mushrikai har ayan nan ta sauka ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda zuwa ƙarshen aya da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke faɗi لعل ala اطلع badarin أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم da kuma hadisin da annabi sallama ke faɗi dangane da sayyidina Uthman ma darra Uthman ma fa'ala ba'da yau to in ka duba da wa'insu shauran nusus ɗin, za ka ga akan duba irin jajircewa na mutum ya a tafiyar addini ta ɓangaren koda ya aikata wani aiki ko da a zatin wannan aikin ba daidai ba ne amma yadda ake masa mu'amala ya bambanta da wanda kwata-kwata bai yi komai ba a ciki to gaskiya ire-iren su wannan malami wanda ya kai ziyara da wa'insu suma musamman 'yan ɓangaren izalar eh, jos akwai wani samari wanda na yi notisin ɗinsa inda dai kaga ya fito to ba karantawa ya fito yi ba shi ne an taɓa shek Yusuf na Kaduna fariga ciku in dai kaga ya fito ni ban taɓa ganin bidiyonsa yana karantar da addini ko yana yaƙa shirka ko yana yaƙa bid'a ba in dai kaga ya fito to an taɓa wannan malami zai zo ya raddi amma gurin yaƙar bid'a ko shirka kwata-kwata ba za ka gan shi a nan ba in ma yana yi ni dai ban gani ba in dai kaga ya fito wani yana da gemu haka in dai kaga ya fito to wani ya taɓa Sheikh Yusuf Sambu to zai fito yi raddi kuma wani wanda ya taba shi in ka bibiya halis sunna ne da kuma ire-iren su malam salihu zaria da wuya ka ga an hasko su suna raga-raga da 'yan bida'a ko suna yaƙa shirka wanda a fahimtar sunna ta gaskiya wa'annan mutanen sun lalata mana ƙasa da kafirci da shirka wanda kamata ya kowane malami a ji shi ya matsanan ba gurin yaƙa shirka da bid'a saboda kada a rasa addinin gaskiya amma ire-iren su malam salihu zaria sai dai ka hango su suna raha hamma mutum ya zo ya ringa wa Allah ƙarya ya ringa wa manzan Allah ƙarya amma sai kaga wannan bai dame su ba har sukan kai masa ziyara ba. har sukan kai masa ziyara ana ta fara'a duk da yawa Allah ƙarya fa duk da yawa manzon Allah ƙarya duk da yana da mummunar aƙida mummuna a tafiyar sunna kenan kaga ire-iren wa'annan to bai kamata gaskiya in suka yi wani abu <laughs> wai a saurara ba kawai in aka yi a fito a yi wa al'umma bayani ta kowace hanya wanda kawai ni abin da ban yarda da shi ba shine zage-zage eh, zage-zage da cin mutunci a'a mu mun sha wahalar karatu musamman ni har yanzu ina tuna lokacin da na ba hanyar maiduguri ana tsakiyar boko haramu to yadda na sha wahala ba zan bari su jahilai su su bata hanyar karatu ba dole ana ana ɗan haskawa saboda jama'a su gane harka ta hayaniya da wannan duk ba ne zai kawo suna ci gaba amma dai in mutum ya zo da wani abu to dole a zo a saita shi musamman ma kuma wanda muka ga baya matsanan ba gurin yaƙa bid'a da shirka da kafirci kuma ana yi yana gani to irin su gaskiya bai kamata a yi musu uzuri ba banda dai zagi da cin mutunci amma in ma an kausasa ma magana a ai su suka wannan janyo in ma an kausasa su suka janyo saboda wannan mutumin da ya kai wa ziyara da yawa jama'a ma ba su ɗauke shi mai hankali ba da yawa to kaga kai a matsayinka na malami da ake yi wa kallo zai yi abu na daidai zai yi abu na hankali zai yi abin da ya dace to a ganka a wajen sama kaɗai. kamar kana ba da stamfi ne kana ba da shaida ne cewa wannan da kuka ɗauke shi kamar ba shi da hankali fa da hankalinsa har nakan iya ɓata lokacina in je in kai masa ziyara Nakan kan bar karantarwa saboda mahimmancinsa in je in kai masa ziyara lokacina da yake da tsada na karantar da addini da ya fi komai mahimmanci na kan bar wannan lokacin in kai wa wannan malamin ziyara saboda mahimmancinsa kaga in wani ne masa kallon haka haka to yanzu zuwanka gaba ɗaya ta ce sa'an nan kuma zuwanka akwai nuna rashin damuwa da yawa Allah ƙarya wanda a aƙidarka ta sunna a aƙidarka ta sunna ka san wannan abe baɗan da yake faɗi duk ƙarya ne wani abu ma kafirci ne amma yadda kake fara'a yadda ka ɗauka kamar ma bai yi komai ba to ina ka'idan mutum ya fushi saboda Allah ina ka'idan mutum ya yi soyayya saboda Allah kenan wa'annan abe baɗan da yake ta faɗi a kan tijjaniya kenan ba komai ba ne kenan daidai ne kaga a aƙidarsa ba daidai ba ne amma yanda ya ɗau yanda ya ɗauka ya masa mu'amala kamar daidai yake faɗi sannan kuma abin da zai baka mamaki shine shi shi kaɗai ne malamin ɗariƙa A ba shi shi kaɗai ne malamin ɗariƙa ba akwai malaman ɗariƙa wanda sukan ma ɓoye aƙidar irin batun shehu tijjani da muridan shehu tijjani da sahabbai duk wani ma har ya gama karantar wasa ma ba za ka ga ya ambaci wani abu na ɗariƙa ba ai akwai su kaga irin wa'annan ma in ziyarar za ka kai amma wanda yake kira zuwa ga bid'a ƙarara wanda har jahili ma ya gane ƙarya ne har mai hankali wanda bai taɓa yin karatu ba ya san wannan abun ɓata ne to irin wannan fa ka je kai stamfi na ziyara wanda ziyara ka kawai zuwa gare shi stamfi ne na cewa abin da yake faɗi daidai ne cewa ba shi da matsala ma a addinance saboda baka nuna kishin ka wa Allah wa manzan Allah wa sunan manzan Allah ba kamar wani raha ne ma yadda ka san wani club kai kana dan can ne kawai shi yana dan can amma abin da yake faɗi daidai ne kawai shi ne kuma wani abu da zai baka mamaki kafin na je in daddanna shi wancan ya faɗi abubuwa sannan in bankaɗo su cikin littattafan ɗariƙa shi ne ɗan ɗariƙa na gaske na ainihi duk abin da kake ji yana faɗi wallahi na ce ah, in ka mutu kana son wuta tijjani dan aljanna ne in kai kaza wallahi shine ɗariƙa kuma akwai cikin littattafai wallahi ta abin da ka ji yana faɗi wallahi akwai shi kuma ɓata ne wani abu ma shirka ne kafirci ne ba addini ba ne kuma za ka ji yana faɗi ai kishin Allah da kishin sunnan manzan Allah ai ba ta sa a karamakallahu ka yi abin da kai ba zuwanka kadai tazkiya ne wa cewa wannan fa ku ne masa kallon mahaukaci malami ne babba har nakan bar karantarwa ta nakan bar ɗalibai nakan bar lokaci na mai tsada saboda mahimmancinsa in kai masa ziyara kawai zuwanka wannan ai yanda malima suke cewa akhlaqud da'i hayya Eh, ɗabi'o'i na mai da'awa da ka gani kai sai kai wani abu kana ganin ba komai ba ne amma ba kanka zai tsaya ba zai tsallake kanka ne kai fitila ne haskawa al'umma kake zuwanka kawai kuma wani abin takaici da ya je ya dawo sai yake sharhi a kan zuwansa wanda duk zandan na na shi a hankali na warware zantukan gaba ɗaya sannan kuma sai mu juya kan wancan shi ta malmatin mu daddana mu zazzaɓulo inda ya samu wa'annan abe baɗai Allah ya sa mu dace amma wala wannan ba daidai ba ne wallahi kuma ba wai ƙin ku muke ba a so muke a yara a yi tafiya ta Allah eh mu ɗau addinin mu da mahimmanci mu ɗau sunnan mu da mahimmanci in dai mun yadda ita ce gaskiya mu ringa nuna kishi wa an Allah ƙarya in dai mun yadda ƙarya akai mu ringa nuna kishi wa an yi wa manzan Allah karya, in mun yadda karya aka yi amma mu nuna ba komai nan mu zo muna ta dariya muna ɓata lokacinmu muna haskowa mun je can mun je can mun je can wala duk ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace zan ɗan sa muku shi wato malam salihu zariya bayan ya je ya dawo tsaya ku ji abin da yake cewa tsaya ku ji abin da yake cewa bayan ya je ya dawo tsaya ku abin da ya ce Kami da ya bayyana a cikin garin zaria mai suna shek usman rijiriji wanda aka fi sani da a tarihi a taga suti wannan bawan allah allah bayyanar da shi a ɗan tsakanin nan ta dalilin wasu sahabbai da yake ambato waɗanda ba na annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama sahabbai ne na shehu ahmad tijjani to babu shakka malamai na ta magana a kansa sai muka dubi nassin alqur'ani da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain ayyuhal amanu in ja'akum

akaramakallahu ni ayan nan ni ban ga hikimar janyo ta ba kuma ban ga ta da zuwan da kai ba gaskiya kuma ba ta da alaka ga dukkanin mai fahimta lahu wannan fa mutumin ba wai labarinsa fa aka baka ba ballantana ka ce ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu bayyanu ba fa labarinsa fa aka baka ba shi da kansa yake fitowa yake yin zantukansa da kansa yake yi ba wani ne yake gaya ma wane ya ce wane ya ce wane ya ce da har ka janyo wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu in akun fasiqun bina ba in ja'akum fasiqun fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibi ba fa wani ne fa ya zo ya baka labari ba a'a kai ne ka ji yana faɗi a social media sannan kuma a farko ka ce yana karanto wa'yansu sahabbai ba na annabi muhammadu ba na shehu tijjani to akaramakallahu ka tabbatar da sahabbai shehu tijjani yake karantowa to me hikima kuma ka je gurinsa ko baka yadda cewa akwai sahabban nan a cikin littafin ba da har za ka je sannan kuma ma mu ƙaddara da Allah mu ƙaddara ka je ne don ka ga ina ne ya samu wa'annan sunaye mu ƙaddara kana ganin cewa kamar babu ne da Allah sahabban shehu tijjani yaushe suke da mahimmancin da kai a matsayinka na ahli sunna za ka tashi daga unguwarku ka tafi zuwa wata unguwa kawai don ka binkito shin wannan sahabbai na shehu tijjani da ake faɗi shin akwai su ko babu ƙaƙa lamarin yake da Allah a wajenka kai sun kai mahimmancin a yi musu haka sun kai mahimmancin a yi musu haka a ramakan lahu kuma ka faɗi da kanka sabon shehu tijjani ne ba na manzo Allah ba yake karantuwa sannan kuma ka yi gaba ka janyo aya ya wanda ladina amanu in ja'akum fasiqun bi fata fatabayyanu bayan ba wani ne ya zo ya ce ma ai wancan malamin ya ce ba kai ne ka ji a social media yana ta yawo ka faɗi ka faɗi dalilin bayyanarsa to kaga a'ya kwata-kwata ba ta da mahallin a kawo ta anan don ayan nan bata baka yanci wai na ka tashi ka je wai wajensa ba tunda ba wani ne ya baka labari ba shi ya zauna yake yin karatunsa yake faɗi ka ji kowa yake ji ko kana so ka ce a'a gaya ma aka yi yana cewa to in gaya ma aka yi cewa ya ce abu kaza to ka bi shi social media ɗin kai ma ka je ka saurara sai ka tashi ka je gurinsa tun da dai fata bayyanu ai na tabbata kana da babban waya to muƙaddara cewa gaya ma aka yana cewa kaza yana cewa kaza da Allah ba za ka iya danna babban wayanka ka je ka ji shi ba daga inda yake cewa a social media ba sai ka tashi ka je har gidansa ba shi yasa wato shi abu na gaskiya fa ko very clever shi abu na gaskiya kuma duk yadda kai abu ba daidai ba duk yadda ka kai ka kare shi ba zai karu ba fa wallahi in ma aka haska ka sai ka ga dama ka yi shiru ya fi mu je to bayan ya kawo wannan ayar e nan mu je bayan ya kawo ayar sai mu ji kuma me zai ce akramakallahu don Allah kai kasan san ba za ka gaya mana ba amma aka ɗau bidiyonku da hotuna ana turo mana ka ce akwai abin da ya gudana tsakanin ka kai da shi to yanzu don Allah tunda mu ba za ka dawo ka gaya mana ba abin da ya gudana to kaga ba mu da bukatan mu ga bidiyon ka kai da shi ai zance fa na gaskiya fa na hankali kenan tun da dai ba za ka gaya mana yadda kuka yi ba sai dai ka ce wanda yake so shi ma ya je kofarsa a buɗe take ka ga yanzu akaramu kallahu muƙaddara kai zuwan da kai ba zai iya ɓatar da kai ba saboda da karatunka don Allah yanzu ba ka buɗe ƙofar ka tura wani shi kuma ya je ya ɓatar da shi ba tunda kai dai ka san ba kan daidai ayyake ba don Allah baka buɗe ƙofar wani ya je shi kuma a ɓatar da shi ba in kai ka je ka da lafiya duk da cewa kai ɗin ma baka da lafiya ba zan haska kai ɗin ma ya yi wani abu game da kai zan haska kai ma don Allah yanzu baka buɗe ƙofar wani ya je wanda in ya je kuma ƙila a sanadiyar ɓatar da shi ba don Allah kuma akaram kallahu ka san ba za ka gaya mana natijar zuwan ka gurinsa ba sannan kuma muka ga bidiyo yana yawo da hotuna ana yawo ga ka gashi ai da sai ku ɓoye bidiyon tunda ba shi da alaƙa da mu shi yasa kawai na ce to wani saƙo ne akaram kallahu yake so ya isar wa al'umma na zuwa tunda dai ba zai faɗa abin da ya gudana tsakaninsa shi da shi ba sai dai wai in me shi yana so shi ma ya ji to kaga no need ba mu da bukatan mu ga ku, kai da shi din don alal akal ganin bidiyonka kai da shi yayi wa tafiyar addini illa kai masa ziyara yayi wa tafiyar sunna illa in wani da yana ɗaukan abin da yake yi kamar shashanci ne kai mai mahimmanci in ka je tazkiya ne wa abin da yake yi wannan shine zancen gaskiya tazkiya ne ga abin da yake yi in da wani yana ganin ba daidai yake faɗi ba kai ɗin da kake da mahimmanci ka je to yanzu kama kana ca daidai yake faɗi wannan shine fa maganar gaskiya kaji wani abu ya gudana tsakanin shi da shi <laughs> amma kuma mu ba za mu ji ba sai dai mu in muna so mu ma kofarsa a buɗe ta kewaye mu je to kaga bai kamata gaskiya mu ga bidiyon ku ba tun da dai ba za ka gaya mana ba a matsayin ka na mai da'awa kenan kawai bidiyo kuka nuna mana kawai ga ka kaji kun yi in su zantuka kuma ta baya ba mu ji ba shin shi ya fi ka gaskiya ko kai ka fi shi gaskiya tsaya kuma mu ji abin da yake cewa Allah ya ne bayan kashful hijab da ya dauko mini mun yi maganganun gaskiya to lillahi wa rasulihi akwai wasu ababe kaga yanzu nan kamar kana gaya mana sanin sahabban shehu tijjani ma yana da muhimmanci a tafiyar addinin musulunci a tafiyar sunna haka kan bar ɗaliban ka ma ka je don a ɗauko ma ka ga sahabban shehu tijjani <laughs> kai Allah ya samu da ka yi mana ko mu a zahiri za mu ce abin da ya kai ka kenan kuma kai ma ka faɗi ya bayyana ne a farkon da na fara dannan ka ya bayyana ne dalilin karanto wasu sahabbai na shehu tijjani ba na annabi ba haka ka ce kenan yanzu sahabbai shehu tijjani sun kai mahimmancin da har zaka tashi ka bar koyarwar da kake don ka je a ɗauko ma littafin da aka rubuta su <laughs> kai Allah ya samu dace Allah ya kyauta Allah ya kyauta tsaya ya ƙara samu shi Allah ya kyauta ma dai abin da na gani a kansa to za mu ji da ya mini mun yi maganganu gaskiya to lillahi wa rasulihi kaji sun yi maganganu gaskiya sun yi maganganu gaskiya aida ya faɗi irin ai maganganun da suka yi kawai kun yi maganganu gaskiya amma aka turo mana bidiyo to me amfanin turo bidiyo da maganganun za su tsaya tsakanin kai da shi aida ba sai an turo mana bidiyo ba dama ba za mu san ma kaje ba Allah ya samu dace akwai wasu ababe da na gani a kansa abin da na gani a kansa kai ma idan kana so shi wannan malam usman rige-rige ko ba sa abu da ce. to ma sai ka ziyarce shi a matsayin na dan zariya a matsayin shi na dan zariya wala ko a wace ƙasa yake zo da waɗannan sabai zan iya bai shi in ji ba balantana garin mu ɗaya to kuma na je ya bani littattafan na kuma gansu daga ƙarshe har ni ma ya bani ɗariƙar kuma ni ma na daure na bashi izala ya ban ɗariƙa ni ma na bashi mai domin kowa abin da yake da shi shi ke bayarwa wato akaramukan lahu. kaga wayannan zantukan naka akwai shuha a ciki wallahi akramu kallahu ya baka ɗariƙa ka bashi a daman izala bayarwa ake yi shine ni ban sani ba daman bayar da izala kuke yi ita dai ɗariƙa kowa ya san ba da ita ake kowa ya san ba da ita ake amma da Allah ita ma izalar ba da ita ake yi ni dai ban san ana ba da ita ba amma kaji ya ce ya bashi kaga 'yan ɗariƙa daman suna haɗa ƙungiyar izala da ɗariƙarsu da bid'arsu to tsaya mu je kaji ya bashi kuma wallahi shi ya fara bayarwa kuma na <coughs> kuɗan yaƙuri da Allah to ni ban san ana ba da izala ba kuma inda ba dan ya fara cewa zai ba shi ɗariƙa ba da ba zai ce zai ba shi shi kuma izalar ba tsaya mu ji Allah ya kyauta ya ban da ni ma na bashi ne domin kowa abin da yake da shi shi yake bayarwa yawa shi ɗari dari ke da ita ni kuma da nake da ita to duk an ba juna eh duk an ba juna to na sani cewa akwai abubuwa da za su biyo baya to muna shirye da duk abin da zai biyo baya kan wannan ziyara ni na san me nake yi kar kuma manta mai shari'a ni ni alkali ne ni ainihin wata doye na san me nake na san me nake yi na san me nake yi muna roƙon Allah nuna mana gaskiya ya mu ikon binta Allah nuna mana bata ya mu ikon guje mata to shi yasa da yi ai muka lau ya faɗa abin da ya kai shi sahabban shehu tijjani ne <laughs> eh suka kai shi to gaskiya dole wa'in su fa su ringa faɗin abubuwa a kan ƙungiyar izala musamman ta jos gaskiya to tsaya ka ga zuwanka abin da ya haifar zuwanka tsaya ka ga abin da ya haifar lau tsaya ka ji zuwanka abin da ya haifar wannan malamin yana burge ni ina bala'in son sa malam Allah saka ma da gidan aljanna duk abin da kake nema a duniya da la'ira Allah ya baka ina masu ƙaryar da ahli suna ku zo ga sunna ta gaskiya malam ku zo ku ga sunna ba ta tsina tsina ba ba ta zage zage ba ba ta dankwara ba ba ta yaudara ba wannan malamin ya ziyarci a dalili a taga zuti ku ga yanda suke raha suke farin ciki kamar yan kungiya da malam Allah saka mana alkhairi malaman mu ku rinka koyi da irin wannan sunna ita ce sunna ta gaskiya malam inda ka samu kanka ka kasance mai son gaskiya akar muka Allah kaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to Allah ya sauki tsaya mu ji kuma inda ya bashi ɗari. بعد كشف الحجاب عمن تلقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب waɗannan su ne tattakwan da malam yake kafa hujjojin nan da su ni ma yau cikin yardar Allah tawa karamar ni ma na rike waɗannan da eh, tare da Allah shi waɗannan sifili hudu ne ɗaya sifili biyu ga sifili na uku ga sifili na hudu shi wannan rafu'un ne kaf din a ba kashfin hijabi madalla bayan watan bayan wannan kashful hijab din mm. na amma talaka ma shehu tijjani mm. min al ashabi to waɗannan su ne littattafan da malai yake kaba waɗannan hujjoji mm. tare da su Allah shiga tawala gaskiya alhamdulillah mun je nishadantu sosai da waɗannan sahabbai musamman sunayen nan nasu shi wannan shine mawallafin littafin to shi wannan to Muhammad Hafiz al-Misri eh wannan shine mawallafin littafin shi kuma wannan shi mutumin misira ne alhamdulillah shi wannan eh. shi ne shi shehun shehu ibrahim yas na abu akbar shi ya kaddamar ma

Allah ya shi shi ba da Allah Allah shi Allah shi ko da ba za a sa hannu ba sai a kai ta rubuta Allah shi ga ruwa Allah Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace to akramakallahu alal aqal gaskiya shi ya yi amfani da kai gurin yada bid'arsa ne kawai don kaga yanzu ko yanzu da aka hasko ka kai ga littafin a hannu kana buɗowa kaga yanzu sun yaɗa wani abu ne nasu mu ba mu da buƙatar wayannan sunayen cikin musulunci ballantana ma sai ana ka mana ga inda aka same su sunayen sahabbai ne me suka yi wa addini wayannan me suka yi wa addinin musulunci don Allah me suka wa addinin musulunci wani littattafai na addini ma suka rubuta da muke amfana da su muke tsarki ko sallah ko ake aikin hajji da su ko alwala don Allah yi mahimmancin sanin su amma kaga kai ta sanadiyar ka yanzu an je ana ɗaga littafi sun yi amfani da kai gashi kana nunawa a nan fa ake ɗaukowa a nan ake ɗaukowa kai kuma sunayen suna da mahimmancin da za ka bar ɗalibai ka tashi ka je don a nuna ma inda suke to wai in ma so kake ma fata bayyano ɗin ba za ka ce a samo ma wayarsa ba ku waya da shi kai tsakanin kai da shi ba tare da sai an hasko wa al'umma ba duk ba za a iya irin wannan ba duk ba za a iya irin wannan ba sannan kuma bayan an gama hasko wanka ce akwai abin da ya gudana tsakanin kai da shi akwai wani wannan amma wanda yake so ya je kaga buɗe ƙofa ne na wani in ya je halaka zai yi ko kai ka je ka dawo lafiya duk da cewa yadda nake faɗi sun yi amfani da kai gashi ana haskawa ga littattafai a hannu suna haska abinsu na ɗariƙa ka riƙe suna haska abinsu na ɗariƙa cewa ai ga ma inda ma suka ɗauko sannan kuma da kuka gama ya ce sai ma ya baka ɗariƙa dole ce ai ya baka ai ɗariƙa saboda ya ga kamar wato sunna taka baka ɗauke ta a matsayin wata sunna ba kawai abu ne kawai na kulaf abu ne kawai na raha ai baka ɗauki sunnar da mahimmanci ba shi yasa ya ce zai baka tsiƙar sai kai ma kace za ka bashi izala wai malamin izala ya zo a bashi ɗariƙa yaya ba zai zo a bashi ai ɗariƙa ba tunda bai ɗau abin da yake yi da mahimmanci ba Allah ya sa mu dace shi yasa wala wannan kuskure ne wannan kuskure ne wallahi in mutum zai shekara goma a ƙarƙashin irinku yana karatu ta wuya ya fahimci sunna da wuya ta wuya ya fahimci sunna kuma duk da haka ma ka duba ka gani yadda suke yi wa sunnar taɗiya to ni abin da nake ta share cewa to malam ka fara cewa ya bayyana ya shahara da aka san shi ta sanadiyar ko shahara neman shaharar ne kai ma ya kai ka a hasko ku kai da shi da ban ma wannan tunani ba gaskiya amma na ya kasa bani saboda ina ganin kamar in ɗauke shi shi zai fi sauƙi da in ce har sahabban shehu tijjani kai a matsayinka na alisunna sun kai mahimmancin ka tashi ka ba karantarwarka ka ba almajiranka ka ba abin da kake haka je dan ka san su a ɗauko ma littafi ana haska ka gashi inda aka samu sannan ana watsowa social media anya ku aka kalla wannan abin daidai ne anya kuma ka ce akwai abin da ya gudana tsakanin kai da shi kuma mu ba za a gaya mana ba bayan an haska mana bidiyo mun gani ka ce wai mutum ya je anya ku aka kalla daidai ne wannan abin a wallah malam ka je ka yi tunani gaskiya eh ka je ka yi tunani ka duba abin da kai za ka ga ba shi ta wani fa'ida sai ma mafasid da suke ƙarƙashinsa don in wani da baya sauraronsa saboda ba shi da mahimmanci to zuwanka satifiket ne ne fara zuwa saurara yana da mahimmancin da kakan bar abin da kake kaje wajensa da haka abin da yake faɗi kenan wani abu ne mai mahimmanci Allah ya kyauta Allah ya samu mu dace ba dai wallahi dai abubuwan nan to kuma shi yake bayyana asalin ɗariƙar zan ɗan haska gurare da yake bayyana asalin ɗariƙar sannan kuma na sa number waya Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace eh, amma gaskiya akwai gyara tsaya mu ji masu ya shirya jami'a kaɗai sun dace za su aljanna ba ya sabi ba ya kaji balle kuma da Allah ba shi iko kai shi cikin ɗariƙar ta jami'a shi kuma zai shiga aljanna da shi da innan shi da baban shi da matan shi da ƴaƴan shi da surukan shi har a bashi ce ta mutum dubu ɗari shida. kun da abin da ke ku masoya shehu tijjani sun dace masoya shehu tijjani sun dace wannan haka yake a cikin ɗariƙa ne za su shiga aljanna ɗan sake yi? musu ba hisabi ba kabi balle kuma wanda Allah ba shi iko kai shiga cikin ɗarikar jami'a, shi kuma zai shiga aljanna da shi da innan shi da baban shi da matan shi da ƴaƴan shi da surukan shi a ba shi ce ta mutum dubu ɗari shida. Hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ya hayy ya qayyim bi rahmatika astaghis ya Allah to wannan shine ɗariƙar. eh masoya shehu tijani sun Eh, masoya shehu tijjani sun dace ballantana ma mutum ma ya karɓi ɗariƙar za su shiga aljanna babu hisabi babu ukuba haka suka faɗi gashi in ka duba cikin jawahirul ma'ani cikin jawahirul ma'ani cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe juzu'i na ɗaya shafi na hamsin da bakwai tsaya ka ji falalar gashi suka ce wa anna marra'ani shehu tijjani ne yake magana wa marra'ani lallai duk wanda ya gani in ji shi shehu tijjani ya ce faƙat kawai ya ga shehu tijjani ya ce ghayatuhu ya dukhulul jannata abin da zai samu kawai zai shiga aljanna kawai in kana ganin shi tijjani abin da zaka samu kawai zaka shiga aljanna man ra'ani faqat ghayatuhu yadkhulul jannata duk wanda ya ganni kawai abin da zai samu gayan natijar abin da za a samu shine shiga aljanna ba shiga aljanna ba akwai wanda ai zai shiga sai an masa azaba ko to shi wannan shigar bila hisabin ba tare da hisabi ba wala iqabin ba tare da uquba ba yanda dai wannan yake faɗi yace wala yu'azzab yace kuma ba za a yi masa azaba ba yace wala matma'a lahu fi'liyin illiyina sai dai ba shi da abin da ke kwaɗayi cikin illiyun sai ce illa an ya kuna mimman zakartuhum wahum ahbabuna ya ce shi wancan wanda kawai ya ga shehu tijjani kawai ka gan shi kawai to abin da za ka samu shine za ka shiga aljanna babu hisabi babu ukuba sannan ba za a yi ma azabawa kawai don ka ga shehu tijjani sai dai kuma ba ka da abin da kake kwatsayi cikin illiyun akwai sharaɗi sai ce illa an ya kuna mimman zakartuhum wahum ahbabuna sai dai in ya kasance daga cikin waɗanda na ambata inda shehu tijjani ce wahum ahbabuna su ne masoyanmu shi wancan kawai ganin sa yayi zai shiga aljanna babu isabi babu kuba kawai gani yayi ba zai samu matsayi a illiyun ba sai dai in ya kasance daga cikin wanda shehu tijjani ya ambata su ne masoyin shehu tijjani ya so shi sai ya ce wa man hasana ilaina ya ce duk wanda ya kyautata zuwa gare mu musu shehu tijjani wa man an anna zikiran duk kuma wanda ya karɓi zikiri daga gare mu kamar yadda yake faɗi ya ce fa'innahu ya staƙirru fi na ma'ana zai tabbata cikin illiyun tare da mu inda shehu tijjani wanda dai ya kyautata musu ya karɓi zikirinsu to zai tabbata a cikin illiyun tare da su shehu tijjani sai ce wa qad minan Nabiyu sallallahu alaihi wasallama lana haza Ya ce wai haƙiƙa manzan Allah ne ya lamunce mana wannan cewa kawai in ka ga shehu tijjani za ka shiga aljanna babu isabi babu uku ba Ba za dai ka shiga cikin illiyuna ba sai ka kasance daga cikin waɗanda shehu tijjani ya ambata su ne masoyinsa duk kuma wanda ya kyautata zuwa gare su ya karɓi wurudinsu kuma zai tabbata a cikin illiyun tare da su shehu tijjani ya ce manzan Allah haƙiƙa shi ya lamunce wannan a wani waje manzan Allah ya lamunce wannan haka mata ya yi a ce malam salihu zariya ka titsiye mana shi ina ne manzan Allah ya lamunta wannan a hasko ku a bidiyo ya nema bayani ina ne manzan Allah ya lamunce wannan falalawa ya bada ita Allah kamata ya ka titsiye shi sai ya nuna wajen to ban sani ba ko titsiye shi din ka tunda ka ce akwai abubuwa da kuka tattauna akwai abubuwan da ka gani amma baka faɗi ba to ban sani ba ko ya shi ɗin kai sai ya nuna ina ne Allah ya bada wannan falalar ina manzan Allah ya lamunce ya ce wa qad minan nabiyyu sallallahu sallama lana haza bi wa'adin sadiqin ya ce manzan Allah hakika shi ya lamunce mana wannan da alƙawari? na gaskiya sai ce la hulfa lahu ya ce babu saɓani ga wannan shi alkawarin dole a cika ya ce illa ni sai dai cewa ni shehu tijjani istasnaitu man adani Mahabbati: المحبة والإحسان فلا مطمع له في Zalika. kaji fa duk da can manzon Allah ya ce kaza to shehu tijani shi ma zai wa na manzan Allah gyara can ya faɗi abin da manzan Allah ya sai ce illa anni sai da cewa ni ɗin istasnaitu man adani na togace na cire wanda ya ni da kansa ya cire kaga can an ce ga yadda manzan Allah ya faɗi shi kuma sai ce sai dai shi ya cire wa'ansu ga wanda ya cire ɗin ya bashi. in ma an sallama haka manzo Allah ya tsara to ne wa manzo Allah gyara anan sai ne cewa shi ya togace wanda ya so shi ba'adal mahabbati bayan soyayya kana son sa kawai sai kada kana kinsa wal ihsani bayan kyautatawa da ka kyautata masa sai kuma ka zo ka kishi ka munanta masa Ya ce to wannan fala matma'a lahu fi zalika ba shi da abun kwadai cikin wannan hakan wannan magana gata wannan magana gata cikin jawahir ma'ani wanda yake da kitabun rima a ƙarshe juzi'i na ɗaya shafi na 66 kaga abin da yake faɗi haka ne malam salihu zariya kamata a hasko ku kana tsaye shi ina ne manzan allah ya lamunce cewa 'yan ɗariƙa wannan sai ya nuna ma wajen sannan shehu tijjani yana da mahimmancin ga abin da manzon Allah ya faɗi in an sallama ya faɗi shi ya toga cewa yansu ya ce illa anni sai dai cewa ni istasnaitu man adani ba'da al-mahabbati wal ihsani fala matma'a lahu fi zalika shi ya to shi ya cire da kansa ya cire haka ya ce ka kamata a hasko ka kana tsaye shi ya nuna gurin amma ba a yi ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya sa mu dace to wannan kenan daga ciki mu ƙara komawa mu ƙara komawa Allah ya kyauta Allah ya kyauta mu ƙara komawa da ya ce dukkanin wanda yake son shehu tijjani ai haka yake cikin ɗariƙar duk wanda yake son shehu tijjani gashi abin da ya faɗi duk wanda yake son shehu tijjani masoyin manzan Allah ne kuma ba zai mutu ba sai yana wali eh, sai yana wali wannan magana gashi ta zo a cikin jawahirul ma'ani ita ma gashi jawahirul ma'ani irin wanda yanzu na karanto diddai shi ne in ka duba juz'i na ɗaya shafi na hamsin da hudu tsaya ka ji abin da ya ce ya ce "Faƙa da faƙad ne?" sallallahu alaihi sallama ya ce haƙiƙa manzan Allah ya ban labari in ji shehu tijjani anna kulla man ahabbahu cewa dukkanin wanda ya so shehu tijjani fa huwa habibul lin nabi sallallahu alaihi to masoyin manzan Allah ne shi yasa suke ce mana makiya manzan Allah saboda san manzan Allah shine san shehu tijjani san shehu tijjani san manzan Allah ne shi yasa to shine anna kulla man ahabbahu lalle duk wanda ya so shi shi shehu tijjani fa huwa habibul lin to shi masoyin manzan Allah ne sannan wala ya mutu hatta ya kuna waliyan qata'an sannan ba zai mutu ba yanke sai ya zama wali eh, kenan duk jani wali ya yi ne <laughs> lalle nan mutane duk jani wali ya yi ne ba za su mutu ba sai suna wali to kaga shi ya sa nan yake cewa ballantana ma mutum ma ya so masu ya shi wuta jani kadai sun dace ba shi aljanna ba hisabi ba kabi. balle kuma wanda Allah ba shi iko kai shi cikin ta jami'a, shi kuma zai shiga aljanna da shi da innan shi da baban shi da matan shi da ƴaƴan shi da surukan shi a ba shi ce ta mutum dubu ɗari shida. sai Allah ya maɗaukakin sarki sa ba dace to kun ji karatu haka shehu ibrahim kuma ya faɗi ya kora ya kore mutane ya kore mutane don ba zan ce Allah ya kora su ba ya kora mutane zuwa halaka ya ce babu wanda zai tsira kawai sai masoyin shehu haka nan gashi gashi wajen a cikin wannan littafin jawahirin rasa'il ga abin da yake cewa an ka duba cikin juzi'i na ɗaya shafi na goma sha shida ga abin da yake cewa ya ce wa'alamu anna saƙal wujuda fi hada zamani masaƙal halaki wala yanju minhu ahadun illa man razaqahu Allahu mahabbata sayyidina sayyidina shekhin khatimi at-tijjani yace wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah saqal wujuda ya kora halitta kaji fa Allah ya tankada su ya kora su ina ya kora su masaqal halaki makora ta halaka inda za su halaka Allah ya tunkuɗa su duk halitta sai ya ce wala yanzu minu babu wanda zai kubuta ya tsira daga wannan halakar wala yanzu minu ahadun babu wani ɗaya da zai tsira ya kubuta daga wannan halakar. sai ce illa man Allahu mahabbata sayyidina shekhil khatam tijani kawai sai wanda yake son shi mutijani kaga wannan abin da wannan rigirgi din fa yake faɗi ko ɗariƙa ce zalla kaji munan duk Allah ya kora mu cikin halaka a mu Allah bai zalunce mu wallahi <laughs> wallahi Allah bai zalunce mu ba ba inda Allah ya kora ha wallahi mu ba inda Allah ya kora mu Allah bai kora mu cikin halaka ba kaji abin da shehu ya faɗi to shi yasa wannan falalan masoya shehu tijjani kenan falalas kowa ya halaka sai su su ne kaɗai ba su halaka ba to ya za a yi mu ringa gane irin wannan karatun kai tsaya ma ka ji akwai inda suka ringa cewa fa shehu tijjani zai ceci mutanen zamaninsa zai ceci mutanen zamaninsa gashi in ka duba cikin littafin addurratul kharida gashi addurratul kharida sharhi na alyaqutatul farida gashi in ka duba cikin wannan addurratul kharida gashi ga abin da suke cewa in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hudu da Allah tsakaci ya ce inna a'a a sheki shekhi shafa'ata fi ahli asirhi min hini wiladatihi ila hini mamatihi ba nan na so na karanto ba na cikin kitabun rima ya kamata na karanto ku yi haƙuri na cikin kitabun rima shi ya kamata na karanto gashi nan na cikin kitabun rima gashi na cikin kitabun rima gashi wanda yake ƙarshen jawahirul ma'ani ɗin nan juz'i na biyu shafi na ɗari da goma hudu sha uku tsaya ka ji abin da ya ce ya ce inna Allah a'ata li shekhi shafa'ata fi ahli asrihi min hini wuladati ila hini mamatihi wa ziyadata na sanatan ba'da wafatihi wai Allah ya ba wa shehu tijjani zai ceci duk mutanen zamaninsa kakab inda kana nan aka haifi shehu tijjani to zai ce ka sa'annan akwai bonus bayan ya mutu da shekara ashirin duk wanda yake wannan aka haife shi cikin wannan to yana cikin ceton shehu tijjani zidan girman zatin Allah dan Allah a matsayinka na musulmi wannan matsayin ai ya fi matsayin annabawa dan Allah Allah ya faɗi dama ya ce wa manzan Allah duk wanda yake cikin zamaninsa tun lokacin da aka haife shi zai cece shi sannan bayan manzan Allah ya bar duniya sai an ƙara shekara ashirin duk suna shiga cikin ceton manzan Allah da Allah akwai inda Allah ya gaya manzan Allah haka akwai inda Allah ya ba manzan Allah haka dan Allah to gashi ya ba shi wutar jani gashi inna Allah a'ta li shekhi shafa'ata fi ahli asrihi min hini wiladati ila hini mamati wa ziyadata 20 sanatan ba'da wafatihi gashi cikin kitabun rima juz'i na biyu shafi na 413 matsayin da ya fi na manzan Allah shi tijjani yana da shi gashi yanzu to dan Allah ire irin wa'annan malam saluhu ba za a yi kishin manzan Allah ba wa'anda suke bawa shegunansu abin da Allah ma bai bawa manzan Allah ba dan ban yadda Allah ne ya ba da wannan ba ina Allah ya bayar ba za a yi kishi ba dan me za su fifita su akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowannan sun cancanci a je a ringa kai musu ziyara ana raha da su kuma ba wai da awa fa aka je yi musu ba fa a shi ga shi ai yayi ma shi awar wallahi shi ya masa da'awa wallahi rigirgi ne yewa malam saluhu zariya awa wallahi shi ya masa awa don shi ya fara cewa zai bashi dariƙa sannan kawai ma bashi littattafan nan ya riƙe a ringa hasko shi gashi a hannunsa ai duk da awaye ma wallahi da awaye ma to Allah ya kyauta kai akwai inda shehu tijjani ya ce duk mabiyinsa ma faɗan aljanna ne duk mabiyinsa sai ya shigar da shi aljanna kakaf sai ya shigar da su gashi wallahi abin da ya ce kenan ku tsaya mu buɗo wajen mu nuna musu dan sai su ce ƙarya ne wallahi abin da ya ce gashi ga maganar gata a cikin jawahirul ma'ani a cikin jawahirul ma'ani gashi afuwan da Allah in ka duba can cikin kitabun rima juz'i na biyu in ka duba cikin shafi na ɗari hudu da biyar ya ta bayani ya ta bayani har ya ce laisa li ahadin minar rijali an yi da khila khafata ashabihil jannata bi ghairi hisabin wala iqabin walau amilu min adh-dhunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wahdi yace wa wara azalika mimma zakara li fihim wa dhaminahu sallallahu alaihi wasallama lahum amrun la yahillu li dhikruhu wa la yura wa la yu'rafu illa fil akhirati duk duniya ba wanda ya isa ya shigar da mabiyansa kakab cikin aljanna yace illa ana wahadi sai ni kadai ni shehu tijjani shi kadai ne duk duniya laisa li ahadin minar rijali laisa li ahadin bittankiri laisa من حروف النفي لأحد نكرة النكرة في سياق النفي تفيد العموم هو تعم ليس لأحد كوايش هو النبي يشغلتك دكا نوال يسين شغلتك ليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا إقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي سيشي كدي شيني كيسو تكيم الجنة إنا لله وإنا لله راجعون جم دكان وانا سكا زونا دشي زي كيسو تكيم الجنة دك كاكف كومبا وانا يسي وانا شيشي كدي كي يتي كي, كي wawara a zalika akwai koma bayan ma haka ma mimma zakara li fihim daga cikin abin da manzon Allah ya faɗi ga 'yan tijjaniya wadda minahu kuma ya ce ya lamunce abin ma lahum ya lamunce musu ya ce amurin akwai wani al'amari ma layi ya hilluli zikiruhu ya ce ba ya halatta na ambace shi wala yura kuma ba za a gan shi ba wala yu'rafu kuma ba za a san shi ba illa fil akhirati sai an je ranar alkiyama duk fa irin abin fa da suke faffaɗi kenan irin abin da duk rigirgin nan fa yake faffaɗi kenan dan Allah nan ba yi wa manzo Allah ƙarya ba ne to malam Salihu a matsayinka na ahli sunna sai ka ji mutum yana taiwa manzan Allah ƙarya dan Allah ba za a yi kishin manzan Allah ba yana ba da wani abu kai kasan dai ba daidai ba ne ai alal ka je yi masa da'awa amma wallahi shi yi ma da'awa eh, kaji ya ce wai ya ba shi izala <laughs> Allah malaukakin sarki ya sabu dace ina ganin za mu ɗan bar waɗannan tatsuniyoyin kaɗai da suka faɗi eh, akwai inda nan ya faɗi ma ya ce akwai in an zo nan wajen menene za mu je a zauna da lanuhu abinda za a samu na daraja ya fi shiga halwar shekara dubu ashirin shi birane ya sarda ya ce a zauna na awa daya ana bayan kashi tijjani ya ce abinda za ka samu ya fi kai halwar shekara dubu ashirin eh. kai Allah wa ɗaukakin sarki ya sa mu dace to na ganin zai sa layin waya ya kanan ma saboda Allah ya kyauta to Allah ya sa dace amma wallahi malam Salu shi ya ma da'awa <laughs> eh, Allah shi ya ma da'awa dan kawai baka littafin nan kana dagawa kana haskowa wallahi nan wata da'awa ce sannan cewa ai shi ya fara cewa zai baka ai dariƙa. Eh, kai da bai ce zai baka dariƙa ba ba lallai ka ce za bashi izala ba eh, ba lallai ka ce zaka bashi izala ba to dai Allah kal kaji kai ne ahli sunna cikakki eh saboda kaje gurinsa kuna ta fara'a kamar yan kungiya ɗaya in ji wannan wanda ya faɗi haka yace ce Allah ya kyauta tsaya misala ne wannan malamin yana burge ni ina bala'in son sa malam Allah saka ma da gidan aljanna duk abin da kake nema a duniya da lahira Allah ya baka ina masu ƙaryar da ahli suna ku zo ku ga sunna ta gaskiya malam ku zo ku ga sunna ba ta tsine tsine ba ba ta zage zage ba ba ta dankwara ba ba ta yaudara ba wannan malamin ya ziyarci dalili talili a taga zuti ku ga yanda suke raha suke farin ciki kamar yan kungiya ɗaya malam Allah saka mana alkhairi malaman mu ku rinka koyi da irin wannan sunna ita ce sunna ta gaskiya malam duk inda ka samu kanka ka kasance mai son gaskiya ka ji ko duk inda wato kamar yadda ni na fahimta ma shi a bayanin wannan kamar kaji an gaya ma gaskiya kenan haka na son gaskiya ko kaka yake nufi duk inda ka kasance ka kasance mai son gaskiya to Allah ya kyauta Allah ya samu dace shi yasa mu fara ɗaukar layi Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya gyara ka laye abin abin ko abin akwai wanda kai shi? Hmm, Allah ya kyauta <laughs> ka to Allah ya samu dace Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, agar wakar lau. Wa alaikum salam. Ya gida ya ibada. Ah, alhamdulillah, agar wakar lau. Ala Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya samu dace, kuma Allah ya saka muku. Allah ya sa dace. Eh, Wato malam wato magana na gaskiya yana jin tsoro ma wasu daga cikin malaman sunna hmm. kuma na ji daɗin da aka tashi duk da cewa ya so ya yi barazana kar a tashi a masa magana eh, ya fara maganan yana ya fara bawa kansa kariya tun kafin a fara magana a kai hmm. magana na gaskiya shine mutanen nan ba ka jin suna faɗa akan an zagi Allah an ci wa Allah mutunci an rusa shi sha'ani na addini gaba ɗaya saboda akidan tijjaniya musamman abin da ya bayyana shine wato virus ne a cikin musulunci virus ne Yadda virus yake zama a jikin mutum ya illa daga ta ciki hmm. kafin daga ba mai shi ya faɗi hmm. to haka da tijjaniya take a cikin musulunci to mutane da yawa ba su sani ba ba ku fito kun bayyana wannan ba sannan balma sai a ga kun raɓe su kun je kuna zama da su kuna ci da su kuna mara malam wayan mutane su tsoron Allah addinin nan da mu da su ba wanda yake tabbacin zai zai gama da duniyar nan akwai malaman da a tarihi sun yi ma kwatanta dama ƙarshe dai Allah ya ka musu jarabawa so kaga walan hatta wannan hadisin da ake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira'un fa yusbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha malai kaga wasu malamai sun tabbatar cewa yana da alaka da niyyar mai aikin alkhairin da ake ganin sa a zahiri hmm. a baɗini kuma manufansa daban ne saboda haka malam wato ma daman mutum zai hau doron addini da niyya mara kyau to wallahi tallahi ba wani abu mamaki bane don wannan hadisin ta tabbata a kansa saboda haka malumin wasu daga cikin malumin da suka yi ja baki suka yi shuru ana arnanci ana cutar da addini cutar wanda ba ma ma kallon wato baka taba jin makamantan irin wannan abun ba sai a wurin wayannan mutane sannan ka ja baki kai shiru balma a gan ku wani sa'i a wurin maulidin su ko a gan ku wani sa'i kun je wai kun kai musu ziyara su da suka ce kar a dinga kai ma wani wali ziyara su ba su yadda da wannan baya daga yana bai daga cikin wato eh, eh, biyayya wa sharuɗan tijjaniya kai ka ka yadda ka kai musu kai naka ziyara wala wannan abun ba karamin bala'i bane magana na gaskiya su ji tsoron Allah su dauki addinin su da muhimmanci wallahi dole ne duk wani mai hankali ya fifita janibin addininsa sama da janibin koma me yake kallo na duniyan nan wallahi tallahi zai bata ko yana so ko baya so addinin nan dai da ita zai rayu a cikin kabarinsa so da Allah malam a ci gaba da musu nasiha wanda Allah ya kaddara masa ya tuba ya tuba wanda kuma Allah ya san cewa ba Allah ne a gabansa ba to Allah shi ya san inda zai da shi Allah ya sa mu dace Allah kuma ya saka muku alkhairi amin amin amin amin ya saka alkhairi amin akwai yahaji yahaji dama akwai littattafai wa alaikum salam yahaji kafin ka fara magana ya haji na ce dama akwai littattafai da na tuttura zuwa ghana akwai an kai ah. an kai darul hadis kuma su kenan ah. gurin malam anas sa'an nan kuma an kai nan accra nan a shama gurin malam muhammad umar jannatu akwai naku ina so a kai togo to amma yanzu haka yana gana to kuma da kai na so na bawa na Togo saboda ka san ba kowa za a ba ba waɗanda suke bibiyan shi wannan karatu na malam Habibu Gusau wanda yake a Isha eh, na sani akwai wani malami ma na taba gaya mai yake in ke a kawo ok to yanzu yanzu kana gida in kuma baka gida akwai number wanda za a bawa to zan sa number ko eh. e, in sa eh, in ka ba wani ya zo ya kira ni ya same ni ina nan na zo ok to ba matsala insha Allah za a yi hakan Allah da nan da gobe ma zan ce ma su sashi a mota akai in Allah da Allah ya saka da alkhairi amin ba matsala ba matsala yawa mm. to malam ni dai abun da zan gaya maka wallahi mutanen mu mutanen izala tsoron Allah wallahi ana son jaruwa ku kuna gyara waɗansu suna batawa kuna gyara waɗansu suna batawa yanzu ba a fahimtar ma wa yake da gaskiya wanda ka yarda da shi gobe ya zo ya yi wani tabargazan da kai da kanka mu ma sai mu ce to wanga malam ka gani abun da ya kawo eh. saboda wallahi malam ku yi shiri ku gyara ku gyara mutanen ku ya gaya musu gaskiya abu wanda zai ce babu karatu wallahi akwai karatu amma wallahi mutane akwai matsala gaskiya ne gaskiya ne wallahi mutane na nan ga kawo matsala to kaga wanda a wanga abun da wanga mutum ya zo yi yanzu gobe wanda yake bibiye shi ya gani ya ta yi wajen wanga kuma wanga mutane sun ce mahaukaci ne kuma kai malami ka kai malamin su <laughs> kuma jahilan naka na na prop nan kuma kaga masalan su kuma da mutanen mu kuma suna nan suna doki foto da su suna tare da su me ka ce kaga malamin sunna babba da kowa ya yarda da shi ya zo ya doki foto da su kuma ka san wani abu da yake faruwa ya haji ya haji wallahi duk abin da suke yi da manufa suke da bi kuma suke yi kuma gyara da ta bid'a suke yi ina bibiya ni ina bibiya gyara da awasu suke ta bid'a wato kamar yanzu haka ko dai ka ce neman shuhura ko dai ka ce raunata da wajen dan bidiya mi zaka samu eh ko dai ya dau hoto da malamin sunna dan neman shuhura Kuma wani magana da malam Jafar yake yake duk wanda yan bidiya suna yaben shi wallahi ƙarya suke yi wallahi baba gaskiya yake yi. Gaskiya ne to ai ai haka suke yanda kaga Yahudawa fa suke wallahi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wallahi ina bibiya duka ina bibiya ina bibiya wallahi wanga video jiya wani dan tarika ne ya kawo mini ya gwada mini yace mini in gani kaji ko dan tarika hawa to yanzu wannan da muke so ya fahimci sunna wannan dan tarika babba dan tarikan babba ne wallahi baban shi ya aure mata ma biyar ya aure dan tarika ne wa yazi billahi shi ya zo ya kawo mini ce in gani mutanen mu ba sun ce wannan mahaukaci ne ba mutanen mu wallahi ko matsala ni wallahi ban san yanzu na wani zaka bibiya ma baka sani ba wanda ka yarda da shi gobe zai yi wani tabargazan da ba za ka fahimta ko komi ba wallahi kike ya ai Allah dai ya gyara ma ai yanda tafiyar sunna take dama ai ba abun kowa ɗari bisa ɗari ba a ba a yi wallahi kuma yanzu kaga masalan akwai wani masala ko da kafa muku da shi hujja ya ce ana ba da izala yanzu ya ce ya ba shi izala <laughs> gobe za a kafa kamera a ce kuma kuna bawa <laughs> Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace wannan wani masala ne wallahi wannan wani masala ne kuma kuma ana kafa muku da shi da hujja ba ku isa kuma ku ce ba ɗan tsali sunna ba ne mi za ku ci ka san wani abu ai fitowa ya kara kansa in ma da yayi shiru ma da zai fi ai shi abu E, na rashin gaskiya N'a yanda ya ce shi alkali ne ya sa abin da yake yi to Allah ya kyauta amin amin amin to na gode malam Allah saka dalili amin wallahi haka ne eh ai a ringa aunawa in mutum ya kauce shi a tashi wa alaikum assalam wa rahmatullah ya yau da na liko wata ranar nake so ko in dan yi na wasu lokacin malam nura kuma sai Allah bai ba Masha Allah. Kai kwanan ba da na kayi magana akan yin bayani ma bayan na ga bidiyo din nasa. Hmm. Amma malam nura. kai shi sosai wallahi. Eh malam nura wannan tafiyar ka sai yaushe ne? ina tunanin nan da sati daya ko bari da kai sati biyu ba gaba dare to ba matsala insha Allah ya shag malamanmu na ahalu sukun ce ni farko talikin da na yi tun a farko ne ma hmm. waiwaye malami ma tukuna shin wanda mutane suka daga ta dalilin wa'azi da daɗin zance da sauransu shi ne malami a nan aka fara sabo kuskura ba duk wanda ke ɗaukan spika ya yi wa'azi ya jawo a baya ya yi mata gundarin fassara na larabci ya jawo hadithi ya masa gundarin fassara na larabci ba shi ake nufi da malami ba ko kuma wanda ya fahimci aqidar sunna kyawun fahimta ba dan kana abin halittu ke nufin cewa kai a halittu sunna ne a ilimi ka san inda ka dosa mm. wannan ba shi bane mm. so saboda su yawa da ga ɗaliban ilimi suna ganin wasu wayanda suke da'awa su da kansu sun ɗaliban ilimi su kan fahimci cewa nan ba malami bane kawai dai eh, mai wa'azi ne ana tafiya tare da shi mm. to ni tun a farko nan aka fara samun matsala kaga mutum ya yi shuhura ta dalili da ta dalilin wa'azi da sauransu ana ganin shi babban malami ne na sunna maimakon ya da zaburar da kanshi ya yi karatu da sauransu ya ƙara fahimtar suna yadda ya kamata har sai ya zo daga baya ya yi wa mutane ɓanna sai a zo ana danganta ɓannan zuwa ga harin suna wannan a karon farko kenan sannan kuma a karo na biyu idan an fahimci wannan shimfiɗan shi kan shi shi alƙalin idan ka kalle shi za ga kamar yadda mutane ke faɗa ne mutane na da hankali so kan fahimci inda mutum ya dosa in ka shi na gan shi sau dai ya za a yi a sanya mutane da ya yi raha da sauransu wanda wannan ba ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne babu inda uslubi na da'awa na annabi sallallahu alaihi wasallam bisa karantarwa ya kasance a irin wannan tsari tun daga nan daga san cewa an sauka akan turba hmm. addini gaskiya ne kuma gaske ne kuma addini jad ne hmm. addini da gaske ake yin ba wasa ake ba idan na ce gaskiya ake yinsa ba yana nufin ko da yaushe kasance cikin zafi da sauransu amma addini ba surutai na shashanci surutai na barkwanci bane addini addini ba barkwanci bane ba wasa bane ne amma da sanda mutum ya dauko wannan tafarkin da ga cewa la'alla ila yana so ya sauƙaƙa wa mutane ne kamar wani malamin ka kamanta wanda ya ce yana so ya sauƙaƙa mutum yana so ya sauƙaƙa wa mutane ne la'alla mutum yana so irin ya yi abin da mutane za su karɓe shi wane ne a wani malami wannan wane ne wani malami shi din ya dora sha wannan na'am wane ne nan wani malami na kuma sai ka soke ni daga yin ai ta'aliki ai ka san malamin na ka to duk sanda mutum ya dora mutum akan wannan irin keken beran to za a ga to abu mai sauki ne shi ɗin ya tashi saboda shi kai gidan makan shi usulubi ba wai ya fahimci usulobin a karantarwa ba ne hmm. shi kirkirar makansa to a san da ganin wani usulobin zai fitar da shi to bai san cewa shidan ba ne ya tsara masa kuma shi shidan ya san inda za a je to shi sa addini ya sakwarkwace ya zama shirme in za a ga shi kan shi zuwa wurin attalidi ai ya ga attalidi din dan komedi ne to shi ma dan komedi ne ya je wurin dan komedi a ƙara shuhura da abadan don attalili ya yi shuhura da wannan comedy din ba ba zai je wurinsa ba ba zai je wurinsa ba don haka sani ba wai da ya dawo sai yake nuna cewa wai eh shi Alƙali ne in ji da kun fasi na ba in fata bayyano ai fata sabbatu menene ya je wurin shi kuma ya ba shi littafi ni na san abin da ya kai ni <laughs> duk wannan zayen dan wake kake yi ya san za a yi magana a kai ne to eh saboda ya ga kai ka je ba dan ka faranta wa mutane kaga kuma jumlar mutane sun yi so a kai to sai ka koma yanzu ya za a yi ka gamsar da su ka nuna musu kana kan daidai Allah da niyya yake yake yake yake mu'amalantar mutane in kana neman mutane kai abin da yake na daidai kawai gaskiya ne wallahi sannan wallahi ya wallahi ya je a gefe wanda ita ma akwai akwai in ka cire aƙida ka ajiye a gefe gwanda a talili a kansa hmm? gwanda a talili a kansa saboda in ka kana dalilin na motsuwa da ƙwaƙwalwa kana kallon shi da kyau ka san wannan mutumin daman yana da matsala ya sani ko bai sani ba kawai yana buƙatar malaman kwakwalwa ne su duba shi shi a talili ɗin. to kaga kana ya shi in ka zai kalli a talili da kyau zaka sai yana da motsuwa ta kwakwalwa gaskiya ne ba wai duk wanda ke zaune cikin mutane yake magana yake mu'amala da su yake nufin ake nufin lafiyayye ne a kwakwalwa gaskiya ne kawai yana buƙatar malaman kwakwalwa eh, su duba shi su tabbatar masa da matsalarsa kuma a ɗora shi kan magani amma shi alkali namu hmm. ka san da gangan yake yi gaskiya ne kuma da gangan ne gaskiya ne duba a dalili a wurin ya ka sake a bidiyo din da kyau ka duba a dalili da kyau ka duba kuma shi alkali namu da ga shi ganganci ne shi kuma wancan tuntuni dama yana da matsala shi wani ganganci ne yana sani duk abin yana sani to ai kaga a wannan janibin gwanda a dalili a kansa hmm. kuma shi a dalili ai da mun bai samu shirya na sunna ba kai da ake tunanin ka ɗauko shirya ta annabta kana ka wani jagora ne a ciki sannan kuma ka je ka yi addini ganganci ba wanda a dalili ba hmm, na gane gaskiya shi la Allah ma ila aka duba aka duba motsuwarsa da sauransu la Allah Allah ya hafafa mai sai ya yabe masa wasu kurakurai kai kuma ganganci ne gaskiya ne kuma gaskiya ne wallahi shiga abin muksif jiddan abin bakin ciki ne sosai abin bakin ciki ne sosai kuma yanzu ko ba komai ya karantar da wani yanzu ya raba kan ahalo sunna wasu ahalo sunna wanda ba su fahimta ba ko wanda yake suke yan maslaha al maslaha oh, wannan masu bibiyar maslaha za su ringa ganin ai abin da ya tafi akai daidai ne kaza da kaza kaga ya dare gidan ahalo sunna biyu ko ba komai sai ya dara gidan ahlus sunna biyu ka je kai mutane banna ka koya musu shirme ka dara gidan ahlus sunna biyu ka kara wa malamai aiki na yin bayanin abin da kake yi na ne kuma duk yanda za su yi ka zuba ma wasu guba a cikin zuciya ba za a iya kawar da ruwan ga guba gaba ɗaya ba kuma kai in ba a yi sa'a ba sai ka fito ka ce za ka kare kanka ka kara banna kan banna ah, gashi ma yanzu ai ya ce wai ya ba da izala ai ya faɗi Allah dai iya mana Allah dai kiyaye amma wallahi ya shiga akwai gaba shi da yan sauka daga tubba turban karantar da sunnar kowa kawai irin ya za a ce shi kawai ba mai zafi ba ne gani ake sunan a da tayi yi zafi da yawa yanzu ya za a sauka wa mutane maimakon a tsaya a kan karantar ya karantar da sunan take gaskiya ne cikin hadisai sai aka koma yanzu maslahar ana auna ta ne da kwakwalwa ba ana auna ta ne da nassi ba mm, to kaga akwai matsala kuma duk wani zafi da ake ganin za a yi ko an yi a baya duk wani abu da ake ganin an wuce gona da iri ai sauka aka yi daga tsarin ai karatun amma ita aqida sunna ai aqida ce wasatiyya yawa a dawo kan mm. tsarin karatun ya uslubin da'awa yake a sunna yawa ba wai yau ka kishiyanci zafi ka ba gaskiya ne daman duk sanda aka samu wasu sun yi guluwi mm. sai an samu wasu sun yi jafa'i mm. to amma maimakon kar a dawo ƙasa sai a kalli ya karantar karantarwar take ta sunna ta asali a alkitabu wa sunna gaskiya ne sai a ɗora akan wannan shine gyara ba wai a kishiyanci kuskure da kuskure ba التمادي في الخطأ خطأ gaskiya ne. Allah da iya mana ya sha da ni ta'aliki na kenan Allah ya sa ya wai yaya kuke ta wai la yuzalu dararuku bidararin eh, yaya wani ka'ida eh ka'ida ce eh, far'iyya fiqhiyya karkashin ad-darar rizal Ok, to Allah dai ya samu dace amin amin amin amin tabbas wallahi akwai abin takaici Allah akwai abin takaici eh, akwai abin takaici wallahi sai dai kawai Allah ya yara mana ah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am mana Allah ya albarka Allah ya saka da alkhairi amin kai ma Allah ya saka mana da alkhairi kai ma sannan kuma malam muna maka fatan alheri Allah ya sa muna yi da ikhlasi gaba da mu da mu masu sauraro da kuma su yi Allah ya sa haka Allah ya sa haka dan uwa amin malam gaskiya na farko abin da nake son faɗa ba wani abu mai yawa ba ne hmm. ita sunna dama ba ta ɗaukaka da su ba sannan kuma ba za ta lalace da su ba gaskiya ne gaskiya ne kaga sunna tsoron Allah hmm. da yakini da Allah shi yake dawwamar da sunna ba wasa da shirme ba gaskiya ne duk wanda ka gan shi yana irin wannan abin hmm. yana bin yan bidiya wai saboda dan ya ɗaukaka wallahi ba zai taɓa ɗaukakan nan ba sai dai ya samu kaskanci a rayuwar shi gaskiya ne gaskiya ne Allah yakan ɗauka saboda bin dokokin wallahi fa illahi izzati jami'a kawai hmm. Allah shi ne kadai da Allah ne Allah ne kadai zaka bi ka ɗaukaka wallahi haka ne so wallahi wannan mutumin irin abubuwan da yake faruwa ko kuma yake yi amma sunna zaka ga mutum ne duk wani mutum dalibin ilimi yau in zaka fito social media ko kuma zaka presenting na sunna ka zo ka yi magana ka zo ka yi magana ka yi maganan shirme sai daga baya ka fito ka zo ka dinga cewa a yi haƙuri ka gane abin da ka yi ba daidai ba ne ko kuma ka gane abin da aka yi ba daidai ba ne wallahi wannan ba alamun ilimi ba ne ko kaɗan yau me za mu gaya ma me za mu gaya ma mutane cewa yau ga malamanmu nan ai sun bi malamin kai ka fito kana cewa Allah ya ce annabi ya ce kaza a duk abin da dokokin Allah ya tsaya dokokin Allah ya tsaya ga Allah kadai su suna ga irin abubuwan da suke jingina kansu da shi amma ka ji wai kana cewa wai ka ji kana neman wai ka samu tabarruki daga sunayen wayansu <laughs> duk sunayen da ah, Allah ya bayar ya ce ka nema ka nema eh, yaddan Allah da wayannan sunayen Allah kyawawa duk baka san wayannan ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah amma abin da yake faruwa na ji uwa saboda ka san diddai da yake ba ba tare da shi to amma hakan ba shi hanawa mai masa adalci eh, shi shi ciyayi ya je neman tabarriki wai ya samu tabarrikin wayannan sunayen shi ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa ni da ni na ji ya ce kamar ya samu karama shi ma to amma duk gaba eh, ɗaya ai duk hakan ne eh duka abin da yake nufi kenan a ya ma faɗi cewa ya samu ai karama ya ma ai faɗi ya faɗi karama ni na ji ai na karama ni wannan ne ban ji ba eh duk wa'annan malam yanzu fi sabilillahi kaga ina so in ce eh, eh, ya samu menene karaman ne yake so ya ce ko shine rashin tabargin ai okay eh, ya dai faɗi ya samu karama shi ma ya faɗa ya samu hmm? fi sabilillahi yau irin wayannan malaman ne zamu dinga koyan addini a hannunsu wa ya zubillahi kai Allah ka tsare malam akwai mutanen da fa ba su san komai wai a ƙauye suna bibiyan shi suna bin addinin ne a hankali su fahimci addinin Mm. to yau in suna fahimtar sunnan da irin nan jika ka dawo jika ka dawo din ta za a fahimci sunna Allah ya ne Allah to malam da fatan Allah ya sa mu dace Allah kyau Allah kuma ya dauka sunna da mutanen kirki ba da irin wayannan mutanen ba da fatan Allah ya taimake mu Allah ya sa ku tashi lafiya Allah ya sa ka da alkhairi assalamu alaikum amin amin malam Suleiman shi ma Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane eh Allah ya sa shi ma dai ya gane Allah ya kyauta wallahi abin da yi ni ni kam ni kam abin to Allah ya kyauta Allah ka mana yara assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, Malam Yusuf ya gida. Malam Sani kana yi barka da warhaka. Na'am ya gida ya ibada ya wajen. Wala lafiya kalau malam ya al'amura. To alhamdulillah. To masha Allah malam ya kokari. To alhamdulillah malam Misbahu alhamdulillah. Gaskiya malam Allah ubangiji ya kara muku hakuri kuma irin wannan karatuttukan wajibi ne ma ku to ku ringa yin shi. Mm. saboda a ah, ta mun kasa akwai ahlus sunnan da ilimin su kadan ne ko ba gaskiya ba idan wannan abubuwan suna fitowa ana kyalewa to gaskiya sai a yi ganin wa kamar abin kusan ɗaya ne ma gaskiya ne haka wani yake ko shi wannan wannan ban Allah daga cikin maganganun da yayi yace wai ya je shi ya bashi izala shi kuma ya bashi dariga Allah ya kyauta shi ya bashi izala shi kuma ya bashi A to da Allah wannan maganar malam me ma amfaninta kuma ka san wani abu kaga wannan shine ana tuka baya tana warwariya kuma ka san wani abu wato eh. da yake ma faɗi ai bai fara bashi izala ba sai shi da ya fara bashi ɗariƙar kai yanzu da kake kai da sunna da Allah kai zaka fara bayowa umma ana bayowa an sallama ko wanda yake da bid'a ne zai fara baka gaskiya dai kai kamata dai ka fara bashi sunna to kuma in so samu ne ma in ka bashi sunna kai kai ma ya ji ma ka ce kai ka kuma ka karbi bid'a to dan me me amfanin ma karbi bid'a <laughs> to amma kaga shi ya fara bashi kuma to kaga shi ya fara bashi to kuma malam baka san bora wani abu da ya fa eh yace shi wa alƙali ne ya san abin da yake ya san abin da zai biyo baya to ni ma je nake kamar mutumin da yake alƙali kamar je nake kamar shari'a ya karanta ko eh haka ne ko ba lafi bane za ka yi alƙalanci ka karanci shari'a dole ne to ai shi ne ma ai wannan din ma dole ne <laughs> mu mu suka gama malamai bane amma za a yi kana alƙali yani malamin shari'a kuma ka zo ka yi wannan abin ni nake ganin kamar ma ai kamar kamar ma kana warware kanka ne gaskiya dai ta Allah da ba asiri gaskiya dai malam wannan irin wannan karatu tuka naga malam Anas yayi karatu amma kadan ne yi to amma irin wannan karatun ni malam da ke ganin wajibi ne ma gaskiya ku ringa dukan nan kuna dukan nan dole ne saboda sunna ta tsaya da kafafuwanta gaskiya ne wallahi in ba haka ba sai ta zuba ruwa nan wani yana yi mana ɓula ta ƙasa yawwa ana banna eh gaskiya ne kuma ma in baka manta ba akwai wata magana da nake faɗa ma idan za ku yi karatu dole ne ku ringa jan hankalin ɗalibai ɗaliban ilimi su dage da karatu gaskiya sai ana karatu malam gaskiya sai an dage da eh, karatu malam sunna ba za ta yiwu ba karatu gaskiya ne wannan haka yake wallahi sai da karatu yanzu misali ni na ce ni ahadu sunna ne kawai ina faramfara mata to ina ina sunna gaskiya ne gaskiya ne to ina muku fatan alkhairi da zamu yi magana a ƙasa malam zakari na dan fara kwanci zamu yi magana a ƙasa insha Allah okay to ba matsala insha Allah na gode zan maka sauti a biyu zan akwai wani dan uwa yana ta kira ku dan bari mai kiransa na kusa tashi mutum biyu zan dauka ko uku in tashi Allah ya kyauta Allah ya sa ya ji saƙonmu kuma Allah ya sa ya yi amfani da shi eh, amma dai abin da ya gaskiya akwai takaici Ah, wallah akwai takaici assalamu alaikum alaikum assalam Allah shiga wata malam malam abubakar ya gida eh, malam barka da jihadi barka da aiki kai malam sannan kuma na Allah ya muku sakayya da gida gidan janna. malam irin wayannan abubuwan dama bai kamata a bar shi da sanyi sanyi ba lokacin da aka yi abin nan a yi ta kokarin hakan Allah ya malam wallahi malam lokacin da ya yi magana nan ina cin abinci da na ga an yi postin din nan ga ma na bakin ma da kyari na haɗe shi Allah ta kai shi abin da yi shi ne da ɓacin rai da na ganshi abin wannan wanda su fa kansu su malam yan ɗariƙan na mada da farko tsoron masu kusanta kansa da su suke su kansu hmm. har yanzu babu wani ɗan ɗariƙan mada suna ce mara hankali ko malam hankalinsa garau kamar yadda malam ce wai bai da hankali kalau yake malam <laughs> duk abin da yake faɗa ba gashi ka karanto mana littattafan ba malam menene bambancin ba magana shi da magana da ka karanto mana cikin littattafai da wanda malam ana sai karanto mana malam babu wani bambanci da malam kaki su duk na ga program din duk abin da yake faɗa babu wani kuskure a haka ne a littattafan nan tun yanzu yaushe mutumin nan zai je ya wanke kafa ka tashi ka tafi wannan abu <laughs> ka je ka zauna ai wannan ma abin kunya ne malam ko ma ba a ce ba kana malamin sunna kuma na fuskanci malam eh, wasu daga cikin su malam wato idan kaga suna ta da kayar baya to a wani halin ne za su yi waranti ne za ka gani kawai eh, na yi bayani ai akwai wani wanda ni ba na ganin sai na koyarwa ban gan sai ne ba ko yana koyarwar wani za ka gan shi kamar gajere yana da gemu inda ka ga ya fito to an taɓa malam yusuf sambo <laughs> eh, inda ka ga ya fito ka gwanna ai ba addini ba a to ka gwanna ai ba addini ba ne ah, wannan ji za ka kare malamin ka kawai gaskiya ba addini ba akan abin murya wanda ya sai halarci annabi ya ce dan za a kare kai shi amma duk inda aka ce ya kuskure ko bai kuskure ba kai dai kawai ka kare eh, wai martaba shi to ai kaga wannan kuma an sauka daga wani abu na daban kaga an zama idan yake nan da wayancan ne kuma ka san wani abu da zai baka mamaki in ma da kamar a ce ma kila yana kara addinin eh, ana hasko shi shine amma in dai kaga ya sa kyamara to wani ne ya taɓa malam yusuf samba shi zai raddi ka duba irin wannan al'amari haka suke ina gani shi wallahi ina gani ina ganin su malam wallahi ina ganin suna ba na ma san shi ma ba wai abin nan ba na san shi ai wallahi malam Allah ya tsare mu amin malam malam sai dai ku ci gaba da wannan faɗakar da jama'a domin kamar yadda ka faɗa ne Mm. yanzu ya buɗe wata hanya ne wanda shi yana ganin kamar wannan altalili wani abin kirki yake to yanzu zai ƙara ƙarfafa shi kuma tunda yana ganin a ga wannan da ake ganin sa kai ana ganin shi babba ne shi kuma ya je ya zauna a gurin har ma ya je yana cewa yana shi ma ya samu tasa karamar to kaga mu ina ruwan mu da karama a bangaren wannan mala mu mu yi shafe mu da karama hmm? ya kaje ka ce ka samu karama karamar me ka samu da rashin karama kai ai wannan rashin karama ne malam wallahi malam da yawa mutane yi sai kaga in kaga mutum a riga da yayi wani abu malam sai ka shi gaba ɗaya ba rigan ma jiki shi wallahi malam Allah ya dan abin da shi ko mu ɗaliban ko mu ɗaliban ku malam abin da zai yake ko mu ɗaliban ku wani malamin yi abu wallahi ɗaliban ko mu ɗaliban ku malam ba za mu yi wannan abu ba malam sai dai kawai ku ci gaba malam ba maganar ita da awa fa ba maganar sassauci babu maganar sassauci yanzu kamar kana ganin yaro zai fada rijiya sai ka ce za ka ba a hankali ai da gudu za ka taɓa kamo shi <laughs> ba ba shi kawai za ka yi fada ba Allah ya kyauta to Allah ya tsare Mun ta wahala Allah ya sai ku lafiya Abubakar ne daga Kaduna malam na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna mu kuma malam Allah ya zire Allah ya taimaka malam Allah ba haka wallahi na gode to akwai wani guda daya malam Hamza ina ganin kai ne guda ɗaya daga kai shi kenan to mala hamza ina ganin fa da wuya kana kai zan tashi to a gurguje yan uwa wannan shi ne ɗan tsokacin da na ɗan yi a kai amma kuma wala fatanmu shi ne nasiha a gyara fatanmu shi ne nasiha a gyara kuma yadda nake faɗi wato musamman muka ga baka jajircewa gurin ya bida'a da shirka kana ganin ana yi to gaskiya hakan ma mun yi sassauci in za ka ga babu wani abu eh, mummuna cikin abu saboda so muke a gyara ɗin ai ko jingina ka da ake zuwa ga sunna to wannan wani matsayi ne kake da shi to ya kamata kuma ka kiyaye wannan sunnar da ake jingina ka zuwa gare ta martabarta duk wani abu da zai ja mata ƙasƙanci ko rashin ɗaukarta da muhimmanci a idan al'umma to kamata ya ka guje shi eh, wannan shi ne kake kishin sunnar kuma shi ke tabbatar da cewa kai ɗin ahli sunna ne wannan bawan allah wallahi su sai masa kallon yana ma da tabuwa kai kuma na tabbata ba wanda yake ma wannan kallon kamar yadda malam nura ya faɗi ya ce gwara shi ma da kai saboda kai ɗin kowa ya sani ganganci ne kai kana sana kai shi ɗin kuma kana kallonsa kasan ai ba kansa ɗaya ba wallahi kana kallonsa kasan ba ba ba ai haka yake wai kansa ɗaya ba ga wancan da nake kira ya yi kira tsaya in bai shi shine na ƙarshe assalamu alaikum to ina ganin ya kasa hawa saboda network zan bai shi haka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ta illa anta na wa natubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi